hô mi seinen Sohn, mi seinen Sohn, oh, mi seinen Sohn. Ma'auni ne, ma'auni ne, ma'auni ne, ma'aunin so, yeah.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 ya garin ne wallahi normal ya ake cikin wallahi normal ya al'amura wallahi lafiya kalau na ya na ga sai ramewa kake yi ne Allah ko wallahi Allah to menene ma ba za ka rayu ba wannan damuwar da ya Yusuf yake sana a ciki ake dole ne ma ni ba za ka duk sai na sai na je ne ba ha ya Yusuf din naka to ya Yusuf din na ko me duk inda na kai da san sa ba fita zai a kai duk inda ba kai da san abu idan yana yawan saka damuwa wallahi fita yake a ranka damuwar yau daban ta gobe daban na rasa in ta zan tsoma raina daga wannan rayuwa. Wallahi aboki na shawara zan baka kai baka kalle ni ba. To wallahi ka ɗauko jakarka kawai ka shiga duniya. Wadda fama nake da yagaggiyar riga amma yanzu ba kalli ba ina gaya ma wallahi ta ware min. ko ka kawo min shawara kawai ka ɗauko jakarka ka wuce Allah hakan za a yi wallahi da dai in zauna wannan damuwarsa ta cika min kwakwalwata wallahi ka kaga fa yanzu ba ganyen ta kawo kai ba eh. Allah Allah nake in koma saboda kare kare wai amin uh, sai ka ce wannan karamin yaro wallahi abokina ko mata an daina musu wannan kullum to ni wallahi shawarar nan da ka banka da daidai haka za a yi gaskiya ya gida da kai akwai ba da solution <laughs> yes so sai mun ne thank you yanka kina riga sayuwa kicin sa kan gaba duka inda kike zane bala yaushe wai zaka daina damuwa ne kai kullum aka zo kana cikin damuwa bala ya kamata bala kaɗan yi tawakali ba ka sani komai ya farko zai yi ƙarshe insha Allahu nasararka tana gaba in har ka yi haƙuri haka ne isa amma kai ka san cewar ni mutum ne mai tawakkali saboda na miƙa wa Allah lamurana na yadda shi ne mai kowa mai komai shi ne mai gobe da yau kuma shi ne ya san irin halin da nake ciki don haka na san zai isar mu wannan damuwar da kaga ina ciki ba damuwa ta bace a iya sani na bala babu abin da yake tayar maka da hankali yake saka ka a cikin damuwa illa ka yusuf kuma ba ma ni ba majalisa ma ta shaida shine damuwarka kuma duk sanda ka fito daga gida da rashin kyautata wasu kake fitowa a bakinka a da kenan wato ban san cewar ni dan gata bane a gurin yayi yusuf da matarsa har sai da na haɗu da wacce tafi ni buƙatar taimako musamman a cikin yanayin da take na buƙatar taimakon domin tana buƙatar taimakon gaggawa fiye da wanda nake ciki a yanzu musamman ni da nake kwana nake tashi a cikin dare na balawa ce ce wannan da girman damuwarta har ya shafa naka har ka manta abin da wanka yusuf yake maka ah, wato shi sa hausawa suke cewa allah ɗaya gari bamban tunda na ganta zuciyata ta soyu da san taimaka mata a iya sani na kai mutum ne wanda bai damu da mata ba wanda kuma duk inda ya gansu baya kula su to amma ina so in san yarinyar nan kuma ina so ka kai ni in ga wace ce wannan wacce har ta cire tutar saka a damuwa kaka damu abokina kaɗan yi haƙuri kaɗan lokaci akwai lokacin da zai kai to zan kai ka ubangiji Allah ya nuna mana wannan lokacin amin ya Allah Allah ya ka dan warware min damuwar da nake ciki to ai kai ne dan Allah kai ta shiga damuwa haba aboki zo mu je gurin mutane to shikenan Indiya sarautar mata wato ta kun manyan mata ta fannin irin wannan tafiyar kan sa duk saurayin bai ganki kan sake ɗauke mai hankali har ka ƙara so kenan ba ma dole ba duk wanda ya tsinci dan ya kala ai dole ya gaggawa zuwa kasuwa to ya ake ciki me ke tafe da kai maganar gaskiya tun da kika amince da zuwa na kofar gidan nan sai naga kamar garin ya kewaye na kagu garin ya zo waye saboda mai zo ne tuzuri da kyakkyawar fuskar nan ta alhamdulillah ko da ai da gani wa tambaya komai zanzan da za a zuciya na kiga irin farin cikin da nake ciki da kin gaskata soyayya ta a gare ki ai ba ma sai ta kai ga haka ba domin na gaskata soyayyarka a kalamanka babu ƙarya ko yaudara a ciki ka kwantar da hankalinka insha Allah ni riƙayya mallakin ka ce alhamdulillah har na samu natsuwa da kwanciyar hankali kin ga ko babu komai yau zan yi barci har da munishari cikin kwanciyar hankali sosai ma kuwa ai baka da matsala da ni alhamdulillah riƙayya ta kamar halin ki bare shi can baya ki canja rayuwa ta 'yan ƙarya iyaye sun yi tarbiya ki dinga tuno da su suma na'am masoyina kulwa kin fito kenan me zan gani haka Ok, shi ne saurayin na fa da nake baki labari. Ko ba saurayi ba, idan kin gama ki sami. ni. Oh, ki canja rayuwa ta 'yan ƙarya. Rukiya wannan kuma wace ce? <laughs> Ƙawata ce, kuma maƙociyar mace. Shi ne ta zo tana yi mana wani irin fi'ilanci haka. Wallahi na zace ma wata 'yar uwar ki ce ko ta haka. Shikenan ai ta wuce ko? Hmm, ba ta tafin bane ba. Sai ki rinka kula da munafukai da 'yan sa ido. saboda akwai wa'anda ba sa son su ga kina soyayya ko ki ga su ga kina tsayawa da saurayi don wasu ko batan hanya ba su taɓa yi ba balle a tura yaro su fito a ce ba ita ba ce ba to shikenan insha Allah zan kula tom shikenan ni zan tafi sai an jima shikenan Allah ya kai mu kin bani mamaki. Kamar ki, ki duba irin suran da Allah ya miki ga ki da kyawu. Ki rasa wanda zai zo wajen ki sai wannan saurayin da ko cikinsa ba bai iya kosarwa ba, to me na sama ya ci ballantana ya ba wa na kasa. To wallahi gwara ma ki bude idon ki tun yanzu. Idan ko ba haka ba, wallahi sai dai ki ji kanshin miya mai daɗi a makwabta amma ba dai a gidanku ba. Ban gane ba me kike nufi? Ba ki kika ce na dinga kula samari ba ni ma su dinga kawo min abin da ake kawo miki abin daɗi? To da nace ki saurayi sai nace ki kula irin wa'annan ga gurguntaka ga makanta. Wai mutum da idanuwansa biyu da kafafuwansa da radara sannan ke kiran shi wai gurgu? To ina ina ai bara ki gane ba. Ke sabuwa ce a harka. To saurare ni da kyau idan kika ji aka ce wa namiji makaho to fa ba shi da masu gidan rana. gurgu kuwa wanda ba shi da moto ballantana gida. To ni gaskiya mun yi magana da shi kuma bai da wata matsala. Kina ganin fa kayan gonjo ne fa ya sa a jikinsa kuma a haka kika saurare shi. To ni dai haka na gani ina so. Kuma da haka nan zan ci gaba da kula abuna. Ni wallahi da ma na san wannan magana ce wallahi ba zan fito ba ni kin ma bata min rakin gaskiya. Iyaye sun yi tarbiya ki dinga tuno da su ma. mizanin so mizanin so mizanin so wa alaikum salam yawwa ah, na gode nan daga nan din ma yayi ya dai na ji murai kaman ba lafiya ko dai abinci ke ci ni ta soki to okay to na fahimta wataƙila ban zo a lokacin da ya dace ba na da hauka wani lokacin dan Allah karka tafi kina riga sayuwa kici na sa kan gaba mhm. me ke damun ki ne na gaba ɗaya ne ki ya kamar mara lafiya duka na ya ce daddare kawai saboda na ce masa yunwa nake ji ya ce na nemo ka ka bani abinci kawai yayi kaina da duka amma wannan mutumin ba shi da imani wallahi to me yasa waki ba za ki kai karasa gurin yan sanda ba ka manta na ce maka bani da kowa a garin nan shine uwata shine ubana duk wanda kaga na sani a dalilin sa na san shi kuma babu wanda zan kai kuka na ya share min hawaye ni zan share miki hawaye kuma na manta ba ban tambayi sunan ki ba ranar da muka haɗu sunana Zainab amma an fi kirana da Zinat masha Allah to ni zan zame miki gata Zinat insha Allah zan kula da cinki da shanki da duk wani abu da zaki bukata kamar yadda ne alkawari a baya amma kafin sannan ina so ki bani labarin ki da kuma labarin garin ku dan wannan shine ma makasudin zuwa na wajen ki labari na ba shi da daɗin ji ina tsoron kan na baka labari na ka ji ka tsane ni kuma ka zo ka guje ni da nan guje ki kamar yadda zuciyarki take saka miki a kaina da ban dawo kofar gidan nan ba kamar yadda yanzu nake tsaye a kusa da ki Sunana Zinat kamar yadda na gaya maka. Ni 'yar garin Abuja ce. Wato ba ke kika buƙaci taimako a gurina ba Zinat. Ni ne na gaya dace na taimaka miki. Kuma zan ta dafa mikin Allah da daga nan har buri na dai a cikin son da zuciya ɗaya. Ki na riga sayuwa kicin sa kan gaba duka inda kike zana shiga na fi da ke lafiya na yi ne lafiya masu so ai daman yaya ai gidan muka nufu <laughs> daman kuma sai muka haɗu da kai ma dama zan je in kai maka eh, ita ne zan kai ma ita ne wace ce wannan um, eh, ya tambayar ka nake wace ce wannan eh, um, wannan zinat kenan zinat zinat ana ka samu ta eh shine daman zamu je gidan ma bayani wallahi ina jin ka budurwa ta ce budurwa ta ce nan bayan layi gidan karuwan nan ina gidan karuwan nan zama ne ya ke yan murmutin kai baka taba sanin cewar mahaukaci ne kai sai yau ba eh, duk irin abin da fafatikar da nake yi me na sama ya ci ballanta na ya bawa na kasa iri iri ka je ka ɗauko karuwa baba karuwa bace ta tuba ta tuba na zo nan neman mafita nake amma kai saboda baka da hankali duk irin abin da kake nake gaya maka ba ji kake yi ba sai yau ka tabbatar min da cewa kai cikakken mahaukaci ne shi ke rabba ya jawo kirki ba ka kiyaye ni wallahi tallahi ka kiyaye ni fa ba za ka kiyaye ni wallahi sai yi ƙasa-ƙasa da kai yi turmuta ka da je in saka abin da ka bani guri. Duce ke mu tafi. kawai mutum ba abin da yaro za ka gaba da ni ban shashashen yaro duk irin abubuwan da kake min ina haƙura kuma ka zo ka ba min wata karuwa yawa ka zo ka ce za ka aura ni kaina yanzu nan zuwa na yi in samu mafita amma kuma ka zo ka ba min wani. Mizanin so, oh mizanin so, ma'auni ne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 ni hadid zai kunce wa zani a kasuwa to dudu na nawa a cikin gida zuciya na tare da abin da take kauna ko da yana kusa ko nesa hakan ba zai hana ta shauƙin ko begen masoyinta na gaskiya ba damuwa ta ita ce ka riga ka shauƙa zuciyata da nuna ta a gare ni ai ni na sani wallahi na sani dama tatsuniyar gizo ce ba ta wuce koki yanzu haka daga jan faruk shi, kuma maganin da muka tattauna shi kenan a wajen ke sanin ɓarni abu ne mai sauƙi amma gyaranta sai an sha wahala. Tuna shi ya komai sauƙi a wurina. Masu iya magana kan ce duk abin da kika ga ya koro kwaɗo daga ruwa har ya faɗa wuta. To haƙiƙa wannan abin ya fi wutar zafi. To ki adana kalamanki, wani Allah za su yi wa masu rubutun kaya amfani. Kasan duk wanda ya haɗu ya shi dole zai Zarge za mu fara saka muku wannan shiri na zargi a dukkanin ranar talata da misalin karfe 8 na dare kada ku manta ku yi subscribing channel din altarif tv da kuma zarge tv tare da danna kararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun ɗora shirin zarge mugun kulli